وتمسكوا من الإسلام بالقروة الوثقى أيها المسلمون إن من أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله حج البيت الله الحرام تلك الرهلة المباركة التي تغفر فيها الذنوب وترفع فيها الدرجات ويعود منها الحج كيوم ولدته أمه كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حج فلم يرفض ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه ولكن هذه الرهلة عظيمة زاد لا بد منه فمن أراد الحج فليتأمل بما هو زاده الحقيقي قال الله تبارك وتعالى فتزودوا فإن خير الزاد التقوى نعم عباد الله خير الزاد هو التقوى أولا زاد التقوى وهو أعظم الزاد فبالتقوى يقبل العمل ويحفظ العبد من المآسي ويكون حجه مبرورا فاحذروا أيها الحجاج من الرفث والفسوق والجدال ثانيا الإخلاص لله تبارك وتعالى والحج عبادة عظيمة لا تقبل إلا إذا كانت خالصة لله لا رياء فيها ولا سمعة قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ثالثاً التوبة الصادقة من أعظم الذات أن يخرج العبد إلى الحج وقد تاب من ذنوبه ورد المظالم إلى أهله وأصلح ما بينه وبين الناس رابعا الزاد الحلال ولا يقبل الله إلا طيبا فمن حج بمال حرام فقد عرض حجه للرد قال عليه الصلاة والسلام إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا خامسا العلم بأحكام الحج فينبغي للحج أن يتعلم كيف يحج كيف يؤدي المناسك على السنة فلا يقع في الأخطاء والبدع سادسا الصبر والتحمل والحج فيه مشقة وزعام ولا بد فيه من الصبر قال تبارك وتعالى وبشر الصابرين أقول قولي هذا وأستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عباد الله ومن تمام زاد الحج أيضا خصم الخلق فالحج يتعامل مع الناس من كل مكان فلا بد أن يتحلى بالهلم واللين وترك الاذى الإكثار من الذكر والدعاء فالحج موسم عظيم للطاعة فاغتنموا أوقاتكم بالتكبير والتهليل والاستغفار والدعاء الصحبة الصالحة فالصاحب الصالح يعينك على الطاعة ويذكرك إذا نسيت الابتعاد عن المعاصي كالنذر الحرام والغيبة والنميمة والخصومات عباد الله إن الحج ليس رهلة جسد فقط بل هو رهلة إيمان وتغير فمن رجع من الحج ولم يتغير حاله فقد فاته خير عظيم اللهم ارزقنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا dukan yabo da godiya sun tabbatar ma Allah subhanahu ta'ala muna gode masa muna kyakkyawan yabo gare shi bayan salati ga manzon tsira annabi Muhammad farin jakada alaihi salatu wassalam salati da aminci su tabbata gare shi da iyalan gidansa baki daya ya ku yan uwa masu albarka ku ji tsoron Allah madaukakin sarki ku yi riko da musulunci da igiya mai karfi ku sani wannan hudu ba ta mu ta yau tana magana ne akan shiri na musamman da tattali da buzurin da masu shirin zuwa aikin hajji na wannan shekara ya kamata su kimsa su yi lalle mafi girman guzuri ne jin tsoron Allah mu madaukakin sarki yan uwa masu albarka ku sani wannan aikin hajji ibada ce mai girma ibada ce da ake neman kusancin ubangiji zuwa da ita ibada ce da take sa Allah ya gafarta ma bawa zunubansa ya daga darajojinsa ya dawo daga aikin hajji kamar randa mahaifiyarsa ta haife shi kamar yadda annabin rahama tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace wanda ya aikin hajji bai maganganun batsa ba bai maganganun fasikanci ba ya dawo kamar randa mahaifiyarsa ta haife shi ya ku yan uwa masu albarka ku yi guzuri mafi alkhairin guzuri shine jin tsoron Allah lalle tabbas babban guzurin da ya kamata duk wanda zai je aikin hajji ya yi shi ne sanya tsoron Allah gaba shi ne mafi girman guzuri da tsoron Allah ne Allah yake karɓa aikin bawa kuma da tsoron Allah ne Allah yake kiyaye bawa daga afka ma ayyuka na sabo ta yadda hajjinsu za su zama hajji karɓaɓɓiya Allah ka azurta mu da hajji karɓaɓɓiya ku ya tara ya ku masu shirin zuwa aikin hajji da maganganu na batsa da maganganu na fasikanci da maganganu na tada zaune tsaye na daga cikin shirin da ya kamata mahajjata su yi shi ne shiri na tsalkake zukatansu a cikin wannan muhimmiyar ibarin da za su yi ya zama da cikin wannan niyyarka babu ya babu sum'a ba ka da wata manuwa face. Allah ya karba maka ibadarka ya amsa maka ita Allah ya ce ban umarce su da komai ba sai su bauta ma Allah suna masu tsarkake shi da addini abu na ya 'yan uwa shi tuba ta gaskiya yana daga cikin mafi girman guzuri wanda zai je aikin hajji ya tuba ma Allah subhanahu wata'ala ga dukkan zunubinsa wanda ya zalunta ya mayar masa zaluncinsa ko ya nemi yan ya yi ƙoƙarin sulhuntawa da yan uwansa da yake da rigingimu da gaba tsakani ne da shi da su yayin uwa masu albarka guzuri na hudu Shi ne dukiya halar ya zama na tun kudin da za ka biya na kujera hajji dukiya ke ta halar ko kuma wani ne kawai ya biya maka Allah baya karba sai aiki mai tsarki duk wanda ya haji da dukiya ta haram yayin da yake cewa labbaik Allahumma labbaik sai Allah ya ce la labbaik wala sa'adika ba na karba maka ba na ansa baka wanda ya je haikin haji da dukiya haram faqad arada hajjahu lirrad wato ya bijiro hajjinsa zuwa ga amayar da ita Allah ba zai karbe ta ba Allah mai tsarki ne ba ya karba sai abu mai tsarki abu na biyar shi ne ilimi na sanin hukunce-hukuncen aikin hajji. mutum ya san menene ayyukan aikin hajji? menene rukunan haji menene rukunan umara menene wajibin hajji? me lalata aikin hajji? menene ake so mai aji yi? menene ba a so ya yi duka wannan sai an je makaranta a koyi ire-iren na ababen ka koyi na dubba na dokokin ƙasarka na dubba na dokokin ƙasar da za kana ka binciki lahiyar ka san ƙa'idodi na tafiya duka wannan ilimi ne da ake neman duk wanda zai je aikin hajji ya je ya samu irin wannan ilimin domin kada ya afka cikin kuskure da aikata bid'a abu na shidda shine hankuri da juriya aikin hajji wato aiki ne wanda yake cike da mushakka da zihar wa alhalu da tsanani da cinkoson mutane babu makawa wako sai kayi hankuri domin Allah ya ce wa bashiru sabiri kai wa masu hankuri bishara duk wanda zai je aikin haji ya tunanin zai je ya huta to wurin aikin haji ba wurin hutu ba wuri ne da ake zuwa a yi wahalhalu a yi ibada allah ya taba mana ibadun. daga cikin guzurin da ya kamata a yi wato shi ne guzuri na kyautata mu'amala kar jama'a za ka shiga cikin mutane na kasashe daban-daban yankuna daban-daban yare daban-daban to dole sai ka sa hankuri sai ka sa juriya sai ka yi kyakkyawar mu'amala da su yawaita zikirin allah da addu'a nisantar dukkan wasu abubuwa da saba ma Allah subhanahu wata'ala lizimtar abokai na gari mutanen kirki wayanda zaka shiga cikin su kai mu'amala domin abuta da mutanen kwarai yana taimakawa kwarai da gaske wajen samun damar kai ibada hajjin da cikin natsuwa da kwanciyar hankali abuta da miyagun abokai yana sa shiga matsala nisantar abubuwa da saba ba Allah kamar kalle-kalle na haramun da giba da annamimanci da husuma ya ku bayan Allah ita hajji ba ta yaɗe ce ta gangan jiki ba a ta yi ce ta imani da canza hali duk wanda ya je aikin hajji halayensa da ɗabi'u ne ba su canza ba to wannan tabbas alkhairi mai girma ya kuce masa ya Allah muna roƙonka ka azurta mahajjatanmu da tahiyya kuma ka ba musu ibadodinsu Allah mu da wakil sarki a gafarta mana zunubanmu umu ila salatikum yarhamukumur rahman الله أكبر wa أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح